Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim masu saurari assalamu alaikum radio hausa wacce ne kuka kamo a shirinsa na rana na yau laraba muhammad awal bauchi yake muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin ko kun san sai kuma shirin mu koma noma daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da su ne abubuwan da idan allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda a halin yanzu za mu fara da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu warare assalamu alaikum yau laraba goma sha uku ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan jama'a ula na shekara ta biyu hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da sarki muhammad rza yanke kauna daga ci gaba da sarauta akan mutanen kasar iran saboda zanga-zangar da ake ta yi ta ci gaba da fantsama zuwa ga sassa daban-daban na kasar wannan ya sa ya kafa wani kwamiti domin ya tsara yadda za a mayar da sarautar kasar ga ɗansa amma bayan da wannan labarin ya watsu ga mutanen kasar sun fito a kan tituna suna cewa ba sa son tsarin sarauta suna son tsarin jamhuriyar musulunci ne a lokacin da murgayi imam Khomeini yana birnin paris na kasar faransa ya ba da sanarwa cewa zai kafa sabuwar gwamnati idan ya dawo kasar iran sannan kuma babu batun tsarin sarauta a kasar daga nan ne shugaban kwamitin da sarki sha kafa wato jalal tehrani ya tafi kasar faransa inda ya nemi ganin marigayi imam kumeni amma imam kumeni ya ƙi ganawa da shi sai bisa sharaɗa guda biyu na farko dai shine ya da saukarsa daga shugabancin wannan kwamiti da sarki sha kafa kuma ya bayyana haramcinsa. masu saurare kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake ci gaba da bore na juyin juhali a kasar iran a rana irin ta yau sojojin sarki sha sun kashe mutane da dama a garuruwa masu yawa a fadin kasar iran sannan kuma a birnin tehran ɗaliban jami'a sun yi wani gangami a cikin jami'a inda suka fitar da sanarwa akan bukatar marigayi imam kuma ne dawo gida domin ya jagoranci yunkurin juyin juhali wanda yake gabda da samun nasara banda gwamnatin sarki sha ta yi rauni da ƙarshe masu saurari ko kun cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau kimanin watanni hudu da fara kallafaffen yakin da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta dora wa kasar iran sojojin ba'asiyya sun yi amfani da makamai masu guba a karan farko a cikin yankin da sojoji da fararen hula da dama suka rasa rayukansu sannan kuma su suka jikkata sojojin saddam hussein sun yi amfani da waɗannan makamai a cikin tsawon shekaru takwas da aka kwashe ana wannan yaƙi wanda kafin a kawo ƙarshen yakin mutane akalla dubu goma ne suka rasa rayukansu sanadiyar irin waɗannan makamai masu guba da suka shaƙa wanda saddam hussein ya harba musu bayan haramta hakan a bisa dokoki na duniya sannan kuma wasu dubbai suka samu raunuka a lokacin da kasashen yammacin turai da kuma tarayyar soviet suna daga cikin waɗanda suke tallafawa gwamnatin saddam hussein wajen samar da irin waɗannan makamai domin haka ne ma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ke ce ufan akan makamai masu guba da saddam hussein yake mallaka a wancan lokaci jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. shirin san yin sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. An miƙa sojojin ruwa na ƙasar Iran katafarin jirgin ruwan yaƙi a yau. kasashe 32 ne za su fara gasar kwallon handball ta kasa da kasa a kasar masar a kasar libya kuma an tattauna tsakanin 'yan siyasar kasar dangane da kasafin kudin wannan shekarar yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau laraba ce aka yi bikin mikawa sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran wani katafaren jirgin ruwan yaƙi mai suna makaran wanda kuma shine jirgin ruwan yaƙi mafi girma wanda ƙwararru na jumhuriyar musulunci ta iran suka gina a cikin gida majiyar murar jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa manya-manyan jami'an sojojin ƙasar sun halarci wannan bikin daga cikin su akwai janar muhammad bakari babban hafsan hafsoshin sojojin kasar ta iran jirgin ruwan yakin makarande yana da nauyin ton 121 sannan yana da tsawon mita 228 faɗinsa kuma mita 42 ne sannan zurfinsa ko tsawonsa ya kai mita 21 da rabi banda haka jirgin yana da wuraren saukar jiragen sama masu saukar ungulu har guda hudu yana da kayakin aikin soje na zamani da bindigogi masu sarrafa kansu aikin jirgin ruwan yakin makrande shine yin sintiri da kuma raka jiragen ruwa a cikin tekun indiya zuwa mashigar babul mandab na kasar yemen da kuma tekun maliya a yau laraba ce za a bude gasar wasannin kwallon hannu ko kuma handball ta maza a kasar masar na wannan shekara ta 2021 shafin yanar gizo na hukumar shirya wasannin handball na duniya ya bayyana cewa za a fara wasannin handball ta maza ne a yau laraba a tsakanin ƙungiyar kwallon handball ta kasar masar mai masaukin baki da kuma ta kasar chile hukumar dai ta bayyana cewa wannan shine karo 27 na wasannin da international handball championship men ko kuma ihc egypt 2021 ta shirya ta kuma kara da cewa wasannin za su ci gaba har zuwa ranar 31 ga watan janairun da muke ciki shugaban kungiyar bada agajin gaggawa ta hilal ahmar ta kasar iran karim hatami ya gana da takwaransa na kungiyar red cross ta kasar ivory coast mr dal us inda bangarorin biyu suka yi alkawalin aiki tare kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto hatami yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da ya kai ziyara aiki kasar ivory coast kafin haka dai kungiyar hilal ahmar ta kasar iran ta gina babban asibiti a birnin abidjan babban birnin kasuwanci na kasar ta ivory Coast. A nashi bangaren shugaban kungiyar Red Cross ta kasar Ivory Coast ya gode wa kasar Iran da gina wannan asibitin ya kuma kara da cewa kasashen biyu za su yi aiki tare don horas da ma'aikatan kungiyoyin guda biyu ayyukan ceto mutane daban-daban da kowanne yake da masaniya a kansu. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran bafalistini guda ya yi shahada a yayin da wasu biyar suka ji rauni a lokacin da wata motar yaƙi ta haramci ƙasar Isra'ila wacce take sintiri a gabacin yamma da kogin Jordan ta buge motarsu a yau Laraba. kamfanin dillacin labaran sama na kasar falastinu ya nakalto wani jami'in tsaro na falastinawa a yankin yana cewa da gangan wata motar yaƙi ta hanci kasar isra'ila wacce take aikin sintiri a yankin algawar ta buge wata mota ɗauke da ma'aikata falastinawa a safiyar yau laraba inda mutum guda ya yi shahada a yayin da wasu biyar suka ji rauni labarin ya ƙara da cewa Yahudawa ba sa son ganin falastinawa ma'aikata ko manoma a yankin don haka da gangan suka yi haka don hana su zuwa yankin jami'an gwamnatoci biyu na kasar libya sun gana a tsakanin su a jiya don tattauna batun kasafin kuɗin wannan shekara ta 2021 tashar talabijin ta sky news al'arabi ta nakalto ma'aikatar kudi ta gwamnatin tripoli tana cewa wasu jami'an ma'aikatanta da na gwamnatin gabacin kasar sun haɗu a garin alburka inda suka tattauna da za su haɗa kasafin kudin gwamnatocin guda biyu na wannan shekarar wato haɗe kasafin kudin gwamnatocin guda biyu na wannan shekara ta 2021 dai zai bawa wa gwamnatocin biyu aiki tare don gudanar da zaɓuɓɓukan majalisar majalisar dokokin haɗin kan ƙasa da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa a cikin watan disamba na wannan shekarar da muke ciki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Radio Hausa BOH a nan birnin Tehran. to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labaru masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wasu labarai da suka shafi harkar noma da kiwo a nan Iran da kuma wasu sassa na duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yin yadda shirin zai gudana. muka faro ta daga Iran, za mu ci karo da labari akan yadda ƙasar ta wadatu da sayo iri na nau'o'in amfanin gona da ake nomawa a cikin ƙasar da ƙasashen waje. Ma'aikatar jihadin gona ce ta ƙasar ta bayyana cewa a cikin ƙasar yanzu ana samar da kaso 95 cikin ɗari. na irin amfanin gonar da ake nomawa a ƙasar da haka ya mai da ƙasar ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage wannan ci gaban zai sa iran din ta samu rarar dala amurka biliyan ɗaya a kowace shekara bugu da ƙari wani labarin kuma da yake da alaƙa da iran ta fuskar noma shine sanarwar da aka yi cewa ta samu cin gashin kanta ta fuskar abincin dabbobi wato an samu wannan nasarar ce saboda samar da wadatattun kamfanonin da suke sarrafa abincin dabbobi a cikin birane da ƙauyuka to a cikin kwanakin bayan iran ɗin ta samu nasarar yin wasu dabaru ta hanyar fasahar kwamfuta da za a iya amfani da su a fagen ban ruwa na noman rani da kuma na wato garaka ita dai wannan fasahar da take haɗe da na'urar kwamfuta za ta iya baiwa mai garka ko mai noman rani bayanai ta yadda zai ga yadda gonarsa ko garkarsa take buƙatuwa da ruwa hakanan kuma sauran buƙatu na amfanin gona da tsare-tsare ke buƙatuwa da su kama daga sanadarori da kuma takin zamani. nufi kasuwar duniya kuma za mu ga da wato kasuwar sinadarin nan na kurkum take bunƙasa a duniya an yi ƙiyasin cewa a kowace shekara ana samar da kurkum wanda yawansa ya kai tan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ana kuma hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai za a samar da tan da zai kai miliyan ɗaya da rabi a najeriya wato manoma suna da damar da za su tsunduma cikin wannan noma domin shiga cikin kasuwar duniya da kuma amfanuwa da wato amfanin da ake samu ta fuskar tattalin arziki. Ƙungiyar masu injinan surfe da niƙa shinkafa wacce aka fi sani da Riman a Najeriya ta fitar da sanarwa cewa ya kamata gwamnatin tarayyar kasar da ta rubanya sanya idanu da take yi a kan iyakokin kasar da aka bude, domin hana fasakori. Na masu sauraro ƙarshen abin da za iya gabatar muku kenan a cikin fitowar mu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. muna gaita ku zuwa shafukanmu na wato intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba. 马背人家养鸡，拉拉娃娃养牛，拉猪养那巴扎的歌手呀跑，唱的歌儿跑呀跑，唱的歌儿呀跑，唱 To madala shirinmu kuma noma kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin na kiɗa-kiɗan iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari saurare Assalamu alaikum. barkan mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙoƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi ko ko ƙayatarwa to da yake muna gabatan kwanakin zagayowar ranar shahadar fatimatu zahara ɗayar manzan allah tsaya da amincin allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka ne wannan yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na nuna alhini da kuma ta'aziyya ga shahadar Fatima Zahra alaiha salam. Inda a wannan karan za mu kawo muku wakan nan da mawaƙin nan na bege kuma na juyayi na ƙasar Iran mai suna Said Majid Bani Fatimi ne ya yi. Da fatan masu su gyara zama domin suwari wannan waka. مردم خوردی ای مردم و خود سهر وسماء Father. باز مشغول کاری با لبخند که انگار دستای مهربونه دیگه موهامون رو شونه نکرده چرا برات نگران نباشم چه نفست گاهی madalla kun saurari Sayyid Majid Bani Fatimi kenan a cikin wakar da ya mana ta juyayi na zagayowar shahadar Fatimatu Zahra ɗiyar manzan Allah tsaya da amincin Allah su bata gare shi da alayensa tsarkaka da fata masu sun amfana daga wannan waka da aka ji kuma a nan zan jalin zamu shirin sai a wata saduwa za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar amma kafin nan ina gayyatar duka masu saurare zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng چی شده پهلو masu saurare da haka da wannan shiri na kiɗa kiɗan irana din mu kawo ƙarshen abubuwan da za mu gabatar muku gaba ki ta ma da kima sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara an miƙa sojojin ruwa na ƙasar iran katafarin jirgin ruwan yaƙi a yau kasashe 32 ne za su fara gasar kwallon handball ta kasa da kasa a kasar masar a kasar libya kuma an tattauna tsakanin 'yan siyasar kasar dangane da kasafin kudin wannan shekarar to masu saurare da haka muka kashin dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma ku bi mu zuwa can an jima a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye din ato amma kafin nan a madadin dukkan wanda kuka ji murayen su ni da na kasance da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh